Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau juma'a kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za ku fara sauraron shirin na duniyarmu a yau biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya daga nan kuma sai shirin na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. toma da masu sauraron yanzu dai ga labaran duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Dubun dubatan mabiya Ahlul Baiti ne suka gwada juyayin zagayowar shahadar Sayyida Fatima Zahra alaihi salam. gwamnatin najeriya ta ayyana 'yan bindigan daji a matsayin 'yan ta'adda Ƙasar iraki za ta karɓi bakuncin taunawar iran da ƙasar saudiya zagaye na biyar tawagar ƙwallon kafa ta kasar senegal ta kama cutar corona dab da fara gasar cin kofin afirka yanzu kuma ga cikakkun labaran dubin dubata mabiya ahlul baiti ne a fadin duniya suka gwada juyayin zagayowar ranar shahadar saida fatima zahra alaiha salam rahotanni sun bayyana cewa a yau ne al'ummar kasar iran suka gana da harukan zagayowar ranar shahadar diyar manzan allah saida fatima zahra alaiha salam tare da kula da ka'idojin kare kai da kama da cutar virus. har ila yau an gwada zaman juyayin ausainiyar imamu khomeini da ke nan birnin tehran ina jagoran jun har musulunci na iran ya halarci zaman ba tare da sauran mutane ba a kasashen iraki da masu sauran kasashe daban-daban na duniya an gudanar da tarurrukan tunawa da zagayowar ranar shahadar ɗayar manzan allah sai da fatima zahra alaiha salam fatima zahra ita ce babbar abin misali na mahaifiya ta kwarai domin ta yi tasiri sosai a zukatan 'ya'yanta inda ta basu su tarbiyya da kyawawan halaye ta kammalallen mutum da suka zama abin koyi ga dukkan ɗan adam gwamnatin najeriya ta ayyana 'yan bindigan daji a matsayin 'yan ta'adda babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a najeriya abubakar malami ya sanar da cewa gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a matsayin 'yan ta'adda kuma wannan yana zuwa ne bayan ta ɗauki dogon lokaci tana jan kafa kan batun shiyar jihohin arewa maso yamma a najeriya da suka ada jihohin zamfara katsina sokoto da kaduna sun fi fuskantar haran 'yan ta'adda inda aka kashe ɗaruruwan mutane da ba san hawa balle sauka kuma an yi garkuwa da mutane masu yawa da suka da ɗaliban makaranta a wata hira da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi da gidan talabijin ɗin channels ya bayyana cewa ayyana 'yan fashin daji da ke addabar yankin arewa maso yammacin najeriya a matsayin 'yan ta'adda shine kawai a abin da 'yan ta'addan za su iya fahimta jim kaɗan bayan kammala tattaunawar da aka yi da shugaban na najeriya bar shari'a ta najeriya ta fitar da wani daftari na ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ƙasar Kazistan za ta iya warware matsalolinta ba tare da tsoma bakin 'yan kasashen waje ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana fatansa na ganin zaman lafiya da tsaro ya dawo a ƙasar Kazistan nan ba da jimawa ba ya ce gwamnati da sauran masana na kasar da abokanta da makwabta za su iya rawar matsalar da ke tsakaninsu ta hanyar tattaunawa ba ta tsoma bakin 'yan kasashen waje ba har ila yau ya kara jaddada cewa zaman lafiya da tsaro a ƙasar kazakhstan na da muhimmanci sosai a wajen iran don haka wakilan kasashen waje ba su da wuri a ƙasar da har sai tsuma baki kafin a aure matsalar da ke kasar. daga ƙarshe ya nuna cewa tehran na sa ido sosai a irin ci gaban da ake samu a ƙasar kazakhstan kuma da sannu zaman lafiya zai dawo daidai kamar yadda ake fata. wannan yana zuwa ne a lokacin da aka kashe 'yan sanda takwas da wasu jami'an tsaro bayan rikicin da ya gunno kai a ƙasar saboda karin farashin mai da gwamnati ta yi to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran cristiano ronaldo ya ci kwallo na 136 a gasar champions league iraki za ta karɓi bakuncin tattaunawar iran da ƙasar saudiya zagaye na biyar jakadan ƙasar iran da ke iraki iraj masjidi ya bayyana cewa nan gaba kaɗan gwamnatin iraki za ta karɓi bakuncin tattaunawa zagaye na biyar tsakanin iran da kuma ƙasar iraki ya ce ƙasashen biyu suna da muhimmiyar da za su taka wajen warware matsalolin da yankin ke ciki ba tare da tsohon bakin ƙasar amurka ba da yake bayani game da ci gaban da aka samu a ƙasar iraki jakadan ya faɗi cewa iran za ta muhunta duk wata yarjejeniya da bangonin jam'iyyun siyasar kasar suka cimma da yake karin haske game da batun hada layin dogo tsakanin kasashen biyu ya ce hada layin dogo tsakanin iran da iraki zai taimaka sosai kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙarafa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu musamman a bangaren kasuwanci da 'yan yawon bude ido da makamantansu. daga ƙarshe za ku cewa tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar senegal ta kamu da cutar corona daf da fara gasashen kofin nahiyar afirka rautanni sun bayyana cewa tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar senegal ta jirkinta isa ƙasar kamaru bayan da wasu daga cikin 'yan wasan suka kamu da cutar coronavirus a cewar shirye da ake yi na fara gasar cin kofin nahiyar afirka da za a fara a ranar tara ga watan nuwamba na shekarar da muke ciki akalla membobi shida daga cikin tawagar kwallon kafan ne suka kamu da cutar corona a daidai lokacin da suke kokarin kama hanyar zuwa kasar ta kamaru a nan litinin mai zuwa ne kasar senegal za ta fara karawa da kasar zimbabwe kuma fitattun 'yan wasan da ke buga wasa a liverpool sadio mane da kuma edward mande mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne tauraron su zai haskaka a wajen wannan gasa da za a gudanar a kasar kamaru to ma saurare karshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiya kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyar mu a yau.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 Kasar Saudiya ta fuskanci suka sosai daga bangarori da dama a shekarar da ta gabata ta 2021 dangane da yadda mahukuntan kasar suke take haƙoƙin ɗan adam kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta haɗin gwiwa ta turai da Saudiya ta European Saudi Organization for Human Rights baya ga wasu bangarori irin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman hukumar kare haƙƙin ɗan adam da masu rubuta rahoto na musamman da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya sun yi kakkausar suka kan yadda saudiya take cin zarafin 'yan ƙasa da baƙi 'yan ƙasashen waje tare da yin kira gare ta kan mutunta alƙawuran da ta ɗauka A ranar 28 ga watan Janairun shekara ta 2021, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare hakkin ɗan adam a Saudiya ta aike da saƙon wasiƙa ga mahukuntan Saudiya ga rashin jin daɗinta dangane da mummunan halin da baƙin haure suke ciki a Saudiya. musamman musgunawar da suke fuskanta a wuraren da ake tsare da su sakamakon yawan cunkoso na dogon lokaci maras iyaka kamar yadda rahoton tawagar majalisar ɗinkin duniya ya gwada tsoronsa kan wuraren tsare bakin haure A watan Yunin shekara ta 2021, tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a Saudiya ta bayyana tsananin damuwarta kan irin mummunan halin da baƙin haure suke ciki a ƙasar Saudiya a saƙon wasiƙar da tawagar masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ta fitar yana ɗauke da cewa baƙin haure da suke rayuwa a ƙasar Saudiya suna rayuwa ce tamkar bayi sakamakon mummunar ma'amala da suke fuskanta a zamanin da ake riya wayewa sakon wasikar ya fayyace cewar Ma'amalar da bakin haure suke fuskanta a saudiya ta kai ga matakin keta haƙƙin ɗan adam kamar yadda bakin hauren da suke gudanar da ayyuka a gidajen mutane suke fuskantar mummunar ma'amala da cin zarafi kuma ba su da haƙƙin kai ƙara domin neman bi musu kadi hakanan a watan fabrairun shekara ta 2021 da ta gabata tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya ta gwada rashin amincewarta kan yadda mahukuntan saudiya suke yawan zartar da hukuncin kisa kan ƙananan yara da ba su balaga ba musamman hukuncin baya-bayan nan da suka aiwatar kan kisan gilla kan abdullah al tare da bayyana hukuncin da cewa hukunci ne mai daga hankali tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a Saudiyya. kafin zartar da hukuncin kisa kan abdullah alhuwaiti ta bayyana cewa kamun da mahukuntan Saudiyya suka yi ga abdullah alhuwaiti bayi kan doka kuma shari'ar da aka gudanar kansa babu adalci ciki musamman ganin yanke hukuncin kisa kansa a lokacin yana ɗan shekaru goma sha hudu ne a duniya a watan afrilun shekara ta 2021 rahoton tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ta aike da saƙon wasiƙa na musamman ga mahukuntan saudiya da a ciki take bayyana tsananin rashin jin daɗinta gami da takaici kan hukuncin kisar da aka aiwatar kan abdullah alhuwaiti har ila yau a watan yunin shekara ta 2021 tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya ta yi tofin allatsi ne kan aiwatar da kisan gilla da mahukuntan saudiya suka yi wa mustapha hashim aldarwishi kan zargin shiga zanga-zangar lumana da aka gudanar a kasar a lokacin yana matashi bai balaga ba rahotanni sun bayyana cewa mustapha hashim aldarwishi ɗan yankin gabashin ƙasar saudiya ne daga zuriyar masu bin mazhabar shi'a marasa rinjaye a ƙasar kuma mahukuntan saudiya sun kama shi ne kan zargin shiga zanga-zangar lumana a shekara ta 2015 dangane da guguwar da ta kada a kasashen larabawa ta neman gyara a harkokin mulkin kasashen da suke gudanar da mulkin kama karya inda kotu a saudiya ta ba da umarnin tsare mustapha hashim addarwishi a keɓaɓɓen wuri a gidan kurkuku tare da gana masa dangogin azaba na tsawon watanni shida har ya furuci da dukkanin laifukan da ake zarginsa ta hanyar duka da azabtarwa kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka tabbatar da haka a ranar 15 ga watan yunin shekara ta 2021 ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar saudiya ta sanar da aiwatar da kisan gilla kan mustapha hashim adarwishi kan zargin ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin yin tawaye da makamai yana ɗan shekaru 27 a duniya Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ciki da wajen Saudiya sun tabbatar da bayanin da Mustapha Hashim Addarwishi ya yi a gaban kotu kafin yanke hukuncin kisa kansa yana mai cewa ya yi furci ne da dukkanin zarge-zargen da ake yi kansa bayan fuskantar dangogin azaba a gidan kurkuku amma duk da haka kotu ta yanke hukuncin kisa kansa ta hanyar fille masa kai. kafin zartar da kisan gilla kan mustapha hashim a darwishi kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta buƙaci hukumomin saudiya kan dakatar da duk wani shirin aiwatar da kisan gilla kan mustapha hashim darwishi tare da bayyana hukuncin kisan a matsayin babban abin kyama da ke ta hurumin 'yancin rayuwa a kowane hali a gefe guda kuma ƙwararru kan harkar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana jin daɗin su kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka na soke hukuncin kisa da aka yanke kan yara uku zuwa hukuncin ɗauri a gidan kurkuku inda ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya suke bayyana cewa rage hukuncin kisa kan yaran uku da ake zargi da aikata laifuka zuwa ɗauri a gidan kurkuku mataki ne mai kyau saboda dukkanin yaran uku babu wanda ya kai shekaru shekaru 18 a duniya kamar yadda ƙwararru kan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya suka kwaɗaitar da mahukuntan saudiya kan soke tuhumce-tuhumcen da ake yi kan yaran tare da sakinsu domin shakar iskar 'yanci a rayuwarsu kamar yadda a watan fabrairun shekara ta 2021 mary lolo mai rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma mai shirya rahotanni na musamman kan batutuwan da suka shafi rashin mutunta haƙƙin ɗan adam ta rubuta rahoto ga majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da a ciki ta yi nuni kan yadda ƙasar saudiyya ta kasance cikin jerin ƙasashe 65 na duniya da suke cin zarafi har ma da aiwatar da kisan gilla kan masu kare haƙƙin ɗan adam musamman a tsakanin shekara shekara ta 2015 zuwa 2019 har ila yau rahoton ya yi nuni da cewa gwamnatoci da dama ba su sauke haƙƙin da ya rataye a wuyarsu na kare masu rajin kare haƙƙin ɗan adam daga hare-haren wuce gona da iri da ayyukan da suke kai ga kisan gilla kansu a watan yunin shekara ta 2021 wakilan majalisar ɗinkin duniya na musamman da aka aike zuwa ƙasar saudiya sun bayyana tsoronsu kan matakin da ƙasar maroko ta ɗauka na miƙa usama abbas talal al-maharuki da aka fi sani da usama al-hassani ga mahukuntan saudiya a saƙon wasiƙa da tawagar majalisar ɗinkin duniya na musamman mai sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya ta rubuta ta bayyana tsoron kada usama abbas talal misali ya fuskanci dangogin azaba da mummunar mu'amala tawagarta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sun samu tabbacin cewa mahukuntan saudiya sun mika usama abbas talal ne ga mahukuntan saudiya a ranar sha uku ga watan maris na shekara ta 2021 kuma suna tsoro kada mahukuntan saudiya su ɗauki matakin gana masa dangogin azaba Usama Abbas Talal al maharuki da aka fi sani da Usama Al-Hassani ya kasance malami ne a jami'ar Malik Abdulaziz da ke birnin Jidda kuma mai ba da shawara kan harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa a ma'aikatar masana'antu da kasuwancin ƙasar Saudiya a shekara ta 2015 amma ya ajiye aikinsa a matsayin mai ba da shawara bayan tsoro da matsin lamba da yake fuskanta sakamakon ra'ayinsa da mahangarsa da suka yi hannun riga da na mahukuntan Saudiya lamarin da ya tilasta masa gaza barin kasar tare da neman mafaka a kasar turkiya sannan ya koma kasar amurka bayan nan ya samu takardar ɗan ƙasa a australia a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 2021 jami'an tsaron kasar morocco sun kama usama abbas talal bayan da ya shigo cikin kasar da nufin haduwa da iyalansa da suka kai ziyara zuwa kasar mahukuntan Morocco sun bayyana dalilin kama Usama Abbas Talal da cewa hukumar 'yan sandan ƙasa da ƙasa Interpol ce ta fitar da takardar neman kama Usama Abbas Talal bisa umarnin mahukuntan Saudiya a saƙon wasikar da tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya suka rubuta sun bayyana cewar usama abbas talal ya sanar da iyalansa a lokacin da suka ziyarce shi a ranar goma ga watan fabrairun shekara ta 2021 cewa yana fuskantar matsin lamba kan rattaba hannu kan wata yarjejeniyar amincewa da buƙatar komawarsa a ƙasar saudiya amma ya ƙi amincewa da wannan batu kamar yadda a ranar 11 ga watan fabrairun shekara ta 2021 mataimakin babban lauyan gwamnatin saudiya mai shigar da kara ya buƙaci mahukuntan morocco da su miƙa musu usama abbas talal yana mai fayyace cewar akwai yarjejeniya da aka cimma tsakanin ƙasashen saudiya da morocco kan harkokin shari'a kuma saudiya tana zargin usama abbas ne da hannu a cin amanar ƙasa sakamakon haka kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai faɗa da cin zarafin ɗan adam ya aike da saƙon wasiƙa ga mahukuntan ƙasar morocco yana mai tunasar da da su kan kundin kuduri da ya hana mika mutumin da wata ƙasa take nema matukar yana fuskantar barazanar azabtarwa amma kwatsam a ranar sha uku ga watan maris na shekara ta dubu biyu da da 2021 iyalan usama abbas sun samu labarin cewa mahukuntan morocco sun mika usama abbas ga saudiya ba tare da sanar da lauyan da ke kare shi ba ko iyalansa ko ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar australia da ke ƙasar morocco kuma a halin yanzu haka babu wanda ke da masaniya kan makomarsa ko wurin da ake tsare da shi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku wato a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma local government Kiristan Najeriya. a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da wannan abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya da makwaddan bindigogin da 'yan sanda na yi a kasar mu najeriya gaskiya abin da allah wadda ne saboda haka kamata ya yi mahukunta su rinka binciken kwakwaf domin zakulu masu hannu da da waɗannan makamai domin gasganta musu hukunci daidai da abin da suka aikata da fatar allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da afirka da ma duniya baki daya na gode kwarai gidan rediyon boh suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gwamnati kebistan najeriya Radio Iran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To gaskiya kwaya da aka kama a cikin mota wani wani shugaba musamman ma shugaban wata karamar hukuma a jihar agadis wannan abin takaici ne kenan wannan shugaba ya yi kaurin su ya ba da mummunan misali abin da ake so shugabanninmu su zama masu ba da misali wajen kiyaye doka wajen nema ma al'umma haƙƙi da wajen tabbatar da demokaradiyya da cusa kishin ƙasa ga talakawa to amma idan a cikin shugabanni ana samu suna safara miyagun ƙwayoyi suna so kamar su yi arziki ko ta halin kaga to yaya ake so kama na baya su yi wannan ya kamata dai hukumomi su yi su ɗauki duk wani mataki da ya dace a hukunta wannan mutum saboda a tamna tsakuwa don aya ta ji tsoro sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar allah sarki kasa ta jamhuriyar nijar kenan eh, mu a rayuwarmu ma mun rasa ta ina zamu dafa can an kama motar magajin gari da kwaya an kama shi to can daga gefe an gama yan kokowa ana musu albuzaranci da kuɗin ƙasa can kuma daga share talaka yana leman dala ɗari wanda zai je ya sayi kilan shinkafa kuma can daga gehe ga rashin tsaro ya dame mu mun rasa ya za a yi kullum ana kashe sojoji da talakawar hula mun rasa me yake mu daɗi don mi ya kamata a fara dubawa kenan na farko da yan rashin tsaro shi ya kamata a mai da hankali a kan shi ba ko kowa galgajiya ba a ji a ringa watsa kuɗin ƙasa a iska kuma na biyu sai a yi matsalar tsadar rayuwa ta tsada abinci daga ina ne wannan abin ya shigo duka an ƙi da hankali a kan shi mu mun rasa ya ma wannan magabatan suke so da mu ubangiji Allah sa su gane in masu gane ne mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdoki biya na kiraye ku ne daga nan unguwar Kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na harko dai ni na isa bakar tsoho mai albarka a wulin matiyan bai muryar rajon iraq wannan kokowa da an kare lami lahiya ubangiji allah shi mu kowa albarka ba da bayan haka nan kuma shekara mai zakwa yanzu za a wani an kai ta nan mai kare lahiya allah sa kuma a yi za a kare lahiya kuma wanga zarumi gwarzon namiji ubangiji Allah mai cikawa an kai makarkashi an ga kashe wanga zarumin soji na Iran ni na Isa Abubakar Tsoho mai albarka a mati ya mai. Assalamu alaikum radio mai magana Hamisu mai martaba maraɗi otal Larewa. Ina son ku bani dama in yi magana yau kan ma'aikata masu hannun jari na bulanjeri gidajen biredi na nan maraɗi da suka doki mataki da kansu suka ce sun ƙara ma burodi kuɗi ina kira gare su suka ce sun samu goyon baya ga gwamnan maraɗi ya goya masa baya kan maganar su ƙara ma guru da kuɗi yadda suke so muna son su kiyaye da ɓacin ran mutane saboda bai yiwuwa a ce dan su suke da jari suna ɗaukan mataki da kansu su tana da mutane suke da wakilcin abubuwan da ake saida ba don suna da gidajen burodi ba bai yiwuwa mutane na ɗawaina suna kasuwa a ce suke ganin dama su kira gwamnati su yi shawara da su ba shawara da mutane kan harkar kasuwancin abin da ya shahi mutane ke ci mu dai mutanen maraɗi ba mu goyon bayan wannan tsarin da suka yi kuma muna kiran kungiyoyi na nan maraɗi kowane su yi ta su nuna ɓacin ransu kuma muna godiya ga 'yan shayin garin maraɗi gaba ɗaya da su ba da goyon baya ba ga wannan ƙarin da aka yi mai magana na kuwa masa maraɗi jamhuriyar nijar na gode. Assalamu alaikum biyu mai sun ne da sun ce ta yana da fatan kuna lafiya. To masha Allah yau zan yi tsokaci a kan shiga sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa al'amuran da suka fara a wancan shekara ta 2021 ka su fara a wannan shekarar saboda mun ga abubuwa al'amura da da dama wanda za mu ce kawai dai ka Allah ya maimaita mana su. Na gode biyu mai sun. mai magana Muhammad Sando da wanda ake da bugi man fada ta magana magaram. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa waki daya. Eh, ina ma Allah godiya ina ma gidan radio Iran Radio Musulunci godiya da yake ba mu dama muna muna tantowa albarkacin bakin mu. Ni ina nan tsakiyar birnin Maradi. Ni tashin hankali na ga Nijar ga Afirka da Najeriya da Nijar da Kamar da Chadi da sudan da algeria da libi da mali da burkina faso da cote d'ivoire ni babban bakin ciki na rashin tsaro na ga afirka ɗin ga gamu da masu ilimi gamu da an ce ma mun kowa yawa mun kowa yawan haihuwa ce kuma mun kasa tsara mu kuma ma'ikantan nan ko kuma masu ilimin nan sun san inda bindigogin gaske tawa kuma kowa kowane dan kasa ya san bakin yankin kasar shi wai a samu wani wanda za ya samu gurbi cikin kasa ya rike ta ya karin gwamnati ce wannan wuri yankin shi ne ba mai iya shiga kuma ba wai wani ba dan ta'adda wanda ba su wuce su dubu ɗari ba mu nan afirka mun yi miliyan nawa saboda allah da annabi ya kamata mu afirkawa mu san ciwon kanmu kaga ana amfani da mu ana ba mu tsoro da kujerunmu na mulki domin a kacantala afirka da allah da annabi akwai magani a taimaka ni dai ganawa ubangiji allah ka ba mu zaman lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ni ne rabilu malam adamu daga nan birnin maradi sarkin aiki na kasa baki daya kar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka sha mu je. alaikum sasin Hausa na biyu mai magana Alhaji zaune ta mai sako bayan gidan madara da zahar da magana mu. To gaskiya ya mutu ina da lawa ina da razu don saboda gaskiya wannan mummunan labari da muka samu wanda aka kama babban mel na yankin agadas da wannan hannu halka ta sa hannu wannan bisa kan harkar kayan banzan nan gaskiya mu ce gaskiya ba mu ji daɗin haka ba a cikin zanhuriyar nijar sai dai mu ce gaskiya allah ya sa a yi hukunci daidai wa daidai kuma dan Allah da nabi muna zan hankali da hukumomin mu a ringa bincike duk da in ka irin wannan harkokin in ka bincika da manya a ciki kawai muna ta'adda Allah ubangiji ya kawo mana saukin abun nan duk wani wanda yake da hannu akan wannan harkoki magabati da Allah magabata na yi kuna da Allah ku ringa bincike da Allah kuna kwankwaro irin wani mutane kuma an gowa kwankwaro su da Allah a ringa yanke hukumci daidai da wanda ya dace don gobe ka a sake irin wani abubuwa don saboda irin wani abubuwa shi yake ka taɓarɓare ayyuka a cikin zamantakewar mutane ta da gobe shi yasa kaga saye-saye ya yi yawa a cikin mutanenmu mun gode biyar ta hausa muna gaida ku da dama da gugewa muna tattauna. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a wuta lafiya madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin tarbiyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyar iyali jama'a masu sauraro salamu alaihi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkamu saki sarwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan hakun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin danne da ke zuwa muku ganin rediyon BOH da ke birnin tehran wanda ni awar kunya na saba gabatar muku da shi har yanzu dai ba mu guce ba da kuma fatan sauka su kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin hirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron malam ɗayyabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos nigeria wani tsohon malamin sakandare har layi kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar bisa lamuransu na yau da kullum malamin da ci gaba ne da yi mana bayani kan tabarewar tarbiyyar iyali a tsakanin musulmi musamman yadda auren jinsi yake kwankwasa mana kofa malam ya shirya shi muke jira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ta iya haihuwa ba haka Allah ya ko da dabbobi ne ya ko da dabbobi ne ko kake kai hatta tsoro in kare maka daga baya hatta tsoro sai an samu namiji da mace sannan wannan ta yaya in ka da biyu misali namiji bayan yaya amma zai fure eh, kilini ya zubar ba zai ba to amma sakamakon kalle-kallen wannan abubuwa al'adu na wa'annan masu yin wannan abun fa sun ba addini suke da ba su fada addini ba su fada addini kai kuma kana da kake kana da addini to me kai ka dauka al'adar don haka idan kunne ya ji jiki ya tsira in ka da kaya aiki da shi shi ke in baka yi ba shi nan a ɗauki kalmar da magabata suke cewa la tanzuru ila man kala walakin unzuru ila ma kala kar ka damu da wa yake faɗan magana ko shi waye a amma ka duba abin da yake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba shi ke nan ba wai sai ka san waye mai wannan magana ba kai kai amfani da abin da mai magana ya faɗa maka ya faɗi gaskiya ne ko kuma ba gaskiya faɗa ba kawai shi kenan ka yake ana ce maka alhikmatu dawalatul mu'min hikima ta mu'min ne bawan Allah dabara ta mu'min ne din gaskiya ta mu'mini ce don haka duk inda ka samu gaskiya shi mumin ya ji gaskiya ko a bakin wanda ba dan uwansa bane ko ba musulmi bane dan uwansa ko kuma ya ji gaskiya amma ba a bakin kinsa ya ba ko dan uwansa a in dai gaskiya ce kai da zaka da yake to wannan in aka yi haka to kowa zai samu kubuta a rayuwar su duniya in ko ba haka nan ba fa to babu shakka mutum dan adam yana cikin damuwa matukar damuwa bai san tunin zai dafa ba zai zo da zai kuka kukan da ba zai faka amfani ba da na san sani a ce wanda ba a ganin ya a wannan guri har yanzu akan wannan waya ta social media hanyoyi na zalunci na cuta yadda muka faɗa baya haka abin yake duk wannan kidnapping da kaga ake yi da duk wannan robbery da aka ga ake yi da kuma harbe-harbe da 'yan bindiga da da inuwa dukkan gaba ɗaya suna amfani da waya ne ai za ka gane lokacin da ina jin ko jihar katsina ne ko jihar zamfara ne suka ce an hana tada generator an kashe wajen da ake yin cajin waya don hana kuma a cikin ƙauyuka gaba da wanda na ce waya ma a kama ai kaga dan a wannan tsakanin sai ya zamanto yan uwansu ko mu ce abokan harkansu na na kidnapping yan cikin gari wanda sukan ce ga gidan wani a guri kaza ga nan ba a guri kaza yana da kaza yana kaza ku kai masa hali to babu an kaze daga sama kuma an hana sai kaga abin ya dan ya dan ya dan ya dan ya sanyi daman da waya suke yi sai an shirya yan eh, sa'idansu sun shigo sa'idawa sun shigo sun bincika musu gari da su aika musu tura musu ko sun su yaki da shi sai kawai kana kwanci kawai daga an kama kariya shi gidanka an kama ka da waya ake yi ba da wani abu ba ba su da Allah su da waya suke yi su kuma wannan tun da za samu kuɗi za a zo ya kashe maraba ne a ba su nasu su kuma wannan ba damuwarsu ba ne ba sa tunanin menene sakamakon haka me Allah zai musu gobe kiyama ba sa tunanin cewa ai fa za su mutu ba sa tunanin ƴaƴansu da jikokinsu ya dasi su a irin wannan yanayi a ko ɗaya duk wannan ba damu su bare tun da ya samu kuɗi kawai shi kenan. masu rarru kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon BOH da ke nan birnin tehran na kasan iran inda muke ci gaba da sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda zai shiga da yi mana bayani kan cewa dan koran bandit ba shi da addini kaga nan idan kai kana musulmi ne kada ki wannan to musuluncin ka baki ne kariya kake yi kariya kake yi idan kai kiristan ne to fiyancin ka baki ne ba ba cikin zuciyarka ka faɗa ne kawai domin a ce kana da ko kuma an goyi bayan ka ka samu dukiya amma kiristan na kwarai ko musulmi na kwarai bai kamata a same su a cikin wannan hanyar ba babu to amma tun da akwai wannan waya sai ka buya kai a wani guri sai ka ce kaza kaza kaza ka fara musu kai kai kai kaza shikenan dauka sai a zuwa yi an an ji an kashe wani ko an kama wani an boye an ba da kuɗi a baka naka ke a ciki a raba a baka naka kuɗi shikenan kai tunanin ka dan wauta kana ganin ai ba kai kai ba wai su ne suka yi to ya sa so hanya man dalla ala khairin ko ala sharrin Kuma ka fa'ili idan ka koya wa mutum hanyar sharri to kaman kaman kai kai kada kai ka koya masa kai ba kai ba to amma ka koya masa ga yanda ake ga yanda ake shikenan kai kai kada don haka idan mutum goma suka haɗu suka kashe mutum daya to hukuncinsu dukkan su kisa ne a kansu dukkan su kisa da hukuncin kisa ne a kansu don haka idan ka ɗauki wannan ka fahimci shi ka huta idan kuma ba ka yi amfani da shi ba shi kenan ka shiga cikin matsala babban damuwa Allah sa waje. a wannan harkar ta ta media maza da mata da yara da manya duka an fansa ba cikin wannan amma wautan da rashin hankali ya fi karfi a wajen yara kusan yara yanzu arba'in cikin ɗari su kowa barayi dalilin wannan dalilin wannan waya ne caji da aka ba a sace maka waya kana tafiya ka rike waya ana zuwa fauce da karfi a gudu ka a sace a tafi da shi saboda mene musamman in wayan mai tsada ce akwai waya ta dubu talatin ta dubu ashirin ta dubu goma har kuma ya haura dubu arba'in har ma akwai dubu hamsin haka haka ce mu ni ban kai ta ba san ban kai ta ba amma an cewa kawai guda ɗaya ma dubu hamsin to dubu hamsin ɗin nan ai zunubin da za ka samu a ciki ya kai na dubu ɗari biyu zunubin da ka yi saboda abubuwan da za ka gani a ciki gaba ɗaya wanda bai kamata ma shari'a ta sa kai ba shari'a babu ruwanta da wannan ɓangaren amma kai da yake ba ba ba ba shari'a kake tunawa ba ba Allah kake tsoro ba kana hangen wani abubuwan kana ganin ci gaba ne a wajenka yes ah, waya tana da amfani kamar yadda na faɗa yadda ka danna ka gani in kana bukatan ka ga alheri ne za ka gani wani wani za ka danna ka ga fasfo yana ta wa'azi wa'azi mai kyau ka ji daɗi wani wani za ka danna ka ga wani eh, shek malami yana ta wa'azi wa'azi na karfafawa da kuma na tsoratar da kiyama duka akwai a ciki za a gani wani gurin kuma za a ga karatun kura ya kai wani gudu za ga iyaye ne suke ladabtar da 'ya'yansu to amma fa amma fa ba kowa ba ne yake yin wannan ɗin yadda matsalar ta ke kira an fi sha'awan gurare na barna al'adun nan dai da na faɗa baya nan masu kyau sai aka ɗauko ana kwatanta al'adun waɗansu wanda ba namu ba yara kuma suka dana suka gani shikenan ina tabbatar maka ko da a suturar da muke sawa a yanzu a suturar da muke sawa a yanzu kana kallon mutane ka sa akwai bambanci Allah da sadda mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masu ga gashi dai malam ya fara koro bayani kamar yadda ya saba to amma a nan za mu sa masa wakafi da ƙarshe muna yi wa malam yabu zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare layi kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radion BOH da ke nan binin Tehran babban binin kasar Iran ni alkuna da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kansu shirin namu yau da Allah da zai dubi ne akan wasu kaɗan daga cikin muhimman abubuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a Najeriya a shekarar 2021 da ta ƙare musamman ma dai abubuwa wanda suka fi cika kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa na zumunta sai a biyo mu sannan a hankali domin jin abubuwan da muka ɗan tsakaro wanda za mu yi bayani akan su a cikin wannan shiri. shekarar 2021 ta zama mai cike da kalubale a najeriya kamar sauran kasashen duniya tun daga matsalar tsaro tattalin arziki da kuma hauhawar farashin kayayyaki da kuma annobar corona wadda ta kara dagula al'amura a kasar shekarar 2021 ta fara ne da nasara ga sojojin sama na najeriya din inda a ranar 1 ga watan janairun shekarar ta 2021 suka kai wasu munanan hare-hare ta sama akan wani sabon sansanin boko haram wanda yake garin mana a cikin jihar borno karan saman dai sun samu nasarar kashe gwamnan yankin na 'yan ta'adda sai dai bayan mako biyu kungiyar isop ta kai wani samame akan sansanin sojan najeriya a marte kuma ta kashe sojoji bakwai tare da kama daya kwana goma da afkuwar hakan kuma shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojan najeriya din inda laftanar janar ibrahim atahiru ya mai gurbin laftanar janar tukur burtai a matsayin babban hafsan sojan najeriya sai dai a watan mayu ne sabon babban hafsan sojan najeriya ɗin liftanar janar ibrahim atahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin sama na soja a kaduna an kuma gurbin sa da manjo janar faruk yahaya sai kuma wani batu wanda shi ma ɗauki hankula a cikin shekara ta da 2021 shine batun satar ɗaliban makaranta inda aka shiga tashin hankali a najeriya bayan ɗan bindiga suka saci ɗaliban makarantar sakandare musamman ma 'yan mata a ranar 24 ga watan fabrairu ne 'yan bindiga suka yi awon gaba da 'yan makaranta mata a garin jan gebe wanda yake jihar zamfara su fiye da 400 kafin daga ba a kubatar da su wannan yana zuwa ne dai a yadda ake kokarin kubutar da ɗaliban makarantar sakandare na kagara da malaman su wanda 'yan bindiga suka sace su a jihar neja a ranar 17 ga watan fabrairu a ranar 27 ga watan na fabrairu aka sako ɗaliban kagara da malaman su da ma'aikata guda 41 waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan maris ne masu garkuwa da mutane ɗin suka yi awon gaba da 'yan makarantar koyon aikin gona wadda take mando a kaduna su talatin a ranar 20 ga watan afrilu ne kuma 'yan bindiga suka yi garkuwa da ɗalibai ashirin da malamai biyu na jami'ar greenfield university da ke jihar kaduna a ƙarshen watan na mayu wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan makarantar islamiyya a garin tagina da ke jihar Niger. A ranar 26 ga watan Yuni, jihar Kebbi ta fuskanci nau'in farko na satar 'yan makaranta, da 'yan bindiga suka kutsa makarantar gwamnatin tarayya wadda take birnin Yawuri suka yi garkuwa da 'yan mata fiye da talatin bayan kashe ɗan sanda guda sakamakon fafatawa da aka yi. a farkon watan yuli najeriya ta sake fuskantar wani labari na sace dalibai fiye da ɗari na makarantar sakandare ta bethel baptist da ke karamar hukumar cikun a jihar kaduna a farkon watan nuwamba ne dai wasu 'yan bindiga su fiye da hamsin suka girgiza birnin tarayya abuja bayan sun kutsa a cikin rukunin gidaje na malaman jami'ar ta abuja su kwashi ma'aikatan jami'ar da 'ya'yansu su shida to sai kuma wani abu wanda shi ma ya ɗauki hankali a taron najeriya ɗin matuƙa a cikin shekara 2021 shine labarin mutuwar shekau wanda kuma ya faranta ran hukumomi da ma 'yan najeriya wanda kuma shine kisan shugaban boko haram na biyu abubakar shekau inda rahotanni suka ce ya tada bam ne da kansa wanda yake a jikinsa banda abokan adawa na bangaren isop suka kutsa dajin sambisa inda suka nemi tursasa masa yi mubaya'a a cikin wani sauti wanda aka nada wanda kamfanin dillancin labarai suka samu a watan yuni ƙungiyar isop ta ce shekau ya mutu ne a lokacin da ya kunna abin fashewa a jikinsa bayan karawa tsakanin ƙungiyoyin biyu a sautin wanda ba a san lokacin da aka naɗe shi ba wata murya wadda ake tunanin ta shugaban isop ce abu musab albarnawi ta ce ya kashe kansa nan take ta hanyar kunna abin fashewa ma'ikan isop sun gano shugaban kungiyar boko haram din ne kuma suka ba shi damar ya tuba ya koma cikinsu a cewar albarnawi shikau ya gwamace dai ya kashe kansa a maimakon ya miƙa wuya ga 'yan adawarsa na iswap a ranar 25 ga watan afrilu ne kuma wasu 'yan kungiyar boko haram din sanye da kakin soje suka yi wa sojan najeriya ɗin kwantan bauna a garin mainok mai nisan kilomita 36 daga birnin maiduguri babban birnin jihar borno inda suka kashe sojoji 33 to sai kuma wani abin wanda shi ma ya dauki hankali matuka a najeriya a cikin shekara ta 2021 shine batun rufe shafin nan na twitter inda a farkon watan yuni ne ka fara sada zumunta ɗin ta twitter ta hadu da fashin gwamnatin najeriya banda kamfanin ya goge wani sako cikin jerin sakonnin da shugaba buhari ya wallafa a shafin nasa inda yake gargaɗin 'yan awaran ipop kuma har kawo yanzu dai gwamnatin najeriya ɗin bata buɗe wani shafi ba wani abu wanda ya sanya 'yan ƙasar da suke da matukar sha'awar yin amfani da shafin yin amfani da wasu hanyoyin na daban to sai kuma wani batun wanda shi ma ya ɗauki hankula a cikin shekarar 2021 shine batun kama jagoran ipop ɗin wato namdi kano inda shugaban ƙungiyar wanda yake san ballewa daga najeriya namdi kanu din ya zo hannun hukumomin najeriya a ƙarshen watan yuni duk da gwamnatin najeriya din da ya bata faɗi ƙasar da aka cafke shi ba an gurfana da shi a gaban kotu kuma hukumar najeriya na ci gaba da tsare shi kano yana fuskantar zarge-zarge waɗanda suka shafi cin amanar ƙasa lamarin da ya sa aka gurfanar da shi a gaban wata babbar kotun tarayya wadda take abuja bisa fafutukar da yake wajen ganin an kafa ƙasar biafra ta hanyar ipop ana zarginsa dai da haɗa ƙungiyoyi waɗanda suke tare da zaune tsaye da kuma yaɗa labarai na ƙarya mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma shigowa da haramtattun kayayyaki a cikin najeriya to shi kuma ni batun wanda shi ɗau hankali a cikin shekarar ta 2021 shine batun sakin shek ibrahim azizaki jagoran harka islamiyya a najeriya inda ƙarshen watan yuli ne dai wata babbar kotu da take da mazauni a kaduna ta wanke shugaban harka islamiyya din sheikh ibrahim alzazzaki da mai ɗakin sa malama zinat ibrahim kan laifukan da ake zargin su da aikatawa babbar kotun jihar kaduna ta bayar da umarnin a saki sheikh ibrahim alzazzaki da mai ɗakin nasa inda ta wanke su daga dukkanin zargin zargin da aka yi musu a cewar lauyan sheikh ibrahim alzazzaki kotu ta wanke su daga zargi takwas wanda gwamnatin jihar kaduna ta gabatar wa kotun hakan ne kawo ƙarshen zaman su a tsare har na kusan shekaru shida tun bayan kamun da aka musu a ƙarshen watan disamban shekara ta 2015 bayan kashe mabiyansa masu tarin yawa da sojoji suka yi kafin kama shi to sai kuma ne batu wanda shi maɗau hankali a najeriya ɗin shine hare-haren da 'yan bindiga su kai a ƙarshe-ƙarshen shekara ta 2021 inda a cikin watan oktoba wasu 'yan bindiga ɗin suka buɗe wuta irin ta kan mai uwa da wabe kan masallata yayin da suke sallar subahi a garin mazakuta wanda yake cikin jihar neja sannan kuma suka kashe mutane goma sha bakwai a ciki har da limamin masallacin a cikin wannan mutane dai wasu waɗanda ba a san ko suwa ne ba suka dasa bam a layin dogo wanda yake tsakanin abuja zuwa kaduna wani lamari wanda ya janyo dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa na tsawon 'yan kwanaki wani lamari da ya tayar da hankalin fasinjoji waɗanda suka ƙauracewa bin hanyoyin mota daga abuja zuwa kaduna a watan nuwamba rundunar sojan najeriya ta tabbatar da cewa makan iswap wanda suke ikirarin jihadi a macen afirka sun hallaka birgida janar da zarma zurkushu da wasu sojoji guda uku a lokacin da suka je kai dauki yayin wani ba ta kashi da aka yi da mayakan a watan disamba ne gungun matasan arewacin najeriya a jihohi daban-daban kuma suka gudanar da zanga-zangar yin kiraye-kiraye ga gwamnatin najeriya din akan ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da take addabar yankunan su hakan dai ya biyo bayan wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya ta bayanar da ke cewa kala mutane 21 wasu 'yan bindiga suka kona su a wata motar fasinja a lokacin da suka yi musu kwanton bauna ta waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abin da muka ɗan iya tsakurowa waɗanda muka iya kawowa daga cikin maimakon abubuwan da suka faru kuma suka ɗauki hankula tare najeriya a cikin shekara ta 2021 gurgudan yadda lokaci ya ba mu dama to da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai idan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a kowa da kowa ne kuma ko fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. To masu sauraro da wannan shirin muka kawo ƙarshen shirye mu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Dubin dubatan mabiya Ahlul Baiti ne a faɗin duniya suka gwada juyayin zagayowar ranar shahadar Sayyida Fatima Zahra alaiha salam. Rahotanni sun bayyana cewa a yau ne al'ummar ƙasar Iran suka gana da harukan zagayowar ranar shahadar diyar manzon Allah Sayyida Fatima Zahra alaiha salam tare da kula da ka'idojin kare kai da kama da cutar coronavirus. virus. har ila yau an gwada da zaman juyayen ausainiyar imam khomeini da ke nan birnin tehran inda jagoran jun juya musulunci na iran ya halarci zama ba tare da sauran mutane ba a kasashen iraki da masu sauran kasashe daban-daban na duniya an gwada da tarurrukan tunawa da zagayowar ranar shahada ɗayar manzan allah sai da fatun zahra alaihi salam fatun zahra ita ce babbar abin misali na mahaifiya ta kwarai domin ta yi tasiri sosai a zukatan 'ya'yanta inda ta ba su tarbiyya da kyawawan halaye ta kammalallen mutum da suka zama abin koyi ga dukkan ɗan adam gwamnatin najeriya ta ayyana 'yan bindigan daji a matsayin 'yan ta'adda babban launin gwamnati kuma ministan shari'a a najeriya abubakar malami ya sanar da cewa gwamnatin tarayya ta ayyana 'yan bindiga masu warkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a matsayin 'yan ta'adda kuma wannan yana zuwa ne bayan ta ɗauki dogon lokaci tana jan ƙafa kan batun To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau Juma'a sai kuma cin da rana idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.